رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake hada fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka a wannan rana mai albarka a wannan lokaci mai albarka a don ci gaba da karatunmu na alkaba'ir na imam al-zahabi a yau kwanan wata sha biyar ga watan bakwai shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya muna darasi na 47 zama na 47 a wannan masallaci sannan za mu tashi ne akan kabira wato babban zunubi da muka yi magana a kan shi na 33 za mu shiga na 34 idan za ku iya tunawa a baya muna magana ne akan wato laifi da manzan Allah sallallahu Alaihi ya yi bayani wanda wannan al'umma suke sifantuwa da da wannan laifi shine abin da ya shafi namiji ya rinka kama da mace ko mace ta rinka kama da namiji tashabbuhun nisa'i bin rijali wa tashabbuhu ar-rijali bin nisa mata su yi kokarin mai da kansu maza ko maza su yi kokarin mai da kansu wato mata Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin Allah ya masa rahama ɗaya daga cikin manya-manyan malaman duniya ya yi bayani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci maza da mata wa ja'ala li kulli minhuma maziyya da maza da mata kowa Allah ya halicce su kuma kowa Allah ya ba su fifiko da ya dace da su ita mace tana da fifikonta haka namiji ma yana da nasa fifikon ya ce su mazaje ya talifuna anin nisa'i fil khilqati wal khuluqi wal quwwati wad dini wa ghairi dhalik su maza sun sha bamban da mata a wajen yanayin halittan su zaka ga duka mutane ne amma namiji yana da abin da mace ba ta da shi haka kuma ita ma mace tana da abin da namiji ba da shi haka idan ka zo ɗabi'a za ga ɗabi'ar namiji daban ɗabi'ar mace daban shi yasa za ka ji a ce kai kana abu kamar mata ko kuma wato kamar ka ji ana cewa ke kuma ya ke abu kamar maza kenan wannan ya nuna ɗabi'ar mata daban ɗabi'ar maza ma daban ga ƙarfi ƙuwa ƙarfi namiji ya fi mace ga addini shi ma haka su ma mata sun sha bamban dangane da maza ɗin Allah ya halicce su suna iya ɗaukan ciki su ɗauki ciki ya zauna a jikinsu wata tara suna riƙe da shi in aka baka biro kawai aka ce ka yi wata biyu a hannunka kana riƙe da shi ai sai ka ga ya maka nauyi ba za ka iya riƙewa ba haga anan mace tafi namiji kenan Allah ya musu wata irin halitta da aka ce su ɓoye jikinsu jikinsu sai ya zama al'aura da haka aka samu nassoshi masu tarin yawa wato da suka yi magana akan haramcin mace ta bayyana al'aurarta don ba irin namiji bane ita har ma aka yi tsinuwa ga waɗanda suke sifantuwa da wasu sifofi na bayyana al'aura aka kuma yi tsinuwa ga halin da ɗabi'ar to ba daidai bane namiji ya ƙoƙari ya mai da kansa mace ko mace ta yi ƙoƙari ta mai da kanta namiji tashabbuhu ar-rijal bin nisa wa tashabbuhun nisa bin rijal wannan ɗabi'a tsabi'a ce wacce take tsinanniyar ɗabi'a wanda Allah tabaraka ta'ala baya so kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce sai muka muka zo maganar da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ala halakar rijalu hina ata'un nisa' mazaje sun halaka yayin da suka yi wa mata da'a a nan muka tsaya za mu ɗora akan hadisin sinfani min ahalin nari lam arahuma wannan hadisin imamu abu ne ya ruwaito shi da imam albazar a cikin musnad dinsa imam ahmad ma a cikin musnad dinsa imam albazar yana da musnad imam ahmad ma yana da musnad haka imam tabarani a cikin al-awsat ya ruwaito shi da abu nu'aym a cikin zikr akhbar asbahan ya ruwaito wannan maganar cewa annabi ya faɗa cewa duk lokacin da maza suka wayi gari suna yi wa mata da'a ma'ana mata ne za su rinka juya gida ko mata ne za su rinka juya maza to an halaka wannan riwayar da imamul hakim ya zo kanta sai ya ce a riwaya ce sahihul isnadi walam yukhrijahu duk da wasu malaman suka ce akwai bakar ibn abdulaziz ibn abi bakarta mutum ne wanda yake za'if mai rauni imamul zahabi ya kawo shi a cikin az-zu'afa imam ibn adi ya ce arju annahu la ba'sa bihi abinda ma'anar hadisin take nufi in mun tafi akan tasini ko inganta shi da imam al-hakim yayi na cewa sahihul isnad ne yana nufin cewa namiji ya kamata ya zama yana da tsayayyen ra'ayi ba wai mutum ya wayi gari sai abinda matarsa ta faɗa za ta juya shi ba rauni ne iya rauni duk addininka duk tsoron Allahnka duk ibadanka idan ka wayi gari baka da fawa a gidanka baka da sai sai abinda matarka ta ce to wannan bai ba yawa kuma ba wai ba wai cewa aka yi su mata ba su da kaza ba su da kaza ba haka ake nufi ba Allah ne ya riga ya bayani ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd mazaje su ne suke sama da mata to ya za a mutum ya wayi gari a gidansa ya zama kurin mace ce take juya mai gida ai kaga bai ba sai abin da suka yi yanzu da yawa zaka ga wasu saboda raunin su ko wani abu ake nema ko saboda ba ni sunan shi ya bayyana mutane sun gane raunin su ya fito fili akan matan su sai ka ji an ce a sai dai ku nemi matar sa ai abu ne ake nema a wajensa shi in ka tunkare shi ba za ka samu ba amma in kana so ka samu tafi wajen matarsa hada dhaf ina gaya maka da kai nake saboda ka nutsu za ka zo ka yi aure in kai wasa yar tsiton mace ba ta kai ta kawo ba yar firit wallahi ta za ta sarrafa ka a gida Allah kuwa wasu za ka gan su masha Allah a waje ga fada ga masifa ga bala'i ga ta da hankalin mutane ga fawa a ofis ɗinsa ko ba da umarni tsoronsa ake ji kaza kaza da sauransu a buɗe masa mota a rufe a kirrib kirrib a ce uga ya zo kowa ya tashi ya miƙe amma wallahi yana zuwa gida wata yar yanya ce budurwa da ya aura shekara 18 19 20 ita za ta rinka sarrafa shi kayan banza kuram ai ban kira suna ba ko daf ne rauni ne rauni ne ya kamata mutum ya zama tsayayye miƙaƙe kuma to wannan kenan sai kawo hadisin da manzo Allah sassame yake faɗa sinfani min ahli nari lam arahuma qaumun ko kuna kun ga wurin qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil baqari yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna kaslimatil buqtil ma'ila la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha latujadu min masirati kadha wa kadha ibn rahama sallallahu yana faɗa riwayar imamu muslim a cewa akwai wasu simfi guda biyu na 'yan wuta Allah ka kiyaye mu kala guda biyu na 'yan wuta min ahalin nar lam arahuma ni dai ban gansu ba na farko ya ce kaumun ma'ahum siyat za a yi wasu mutane da za su zo wato suna rike da tsumagu shine ma'ahum siyaf za su rike tsumagu da abun duka saboda suna da matsayi ko kuma suna da wani shugabanci a hannunsu yadribuna biha an-nas suna dukan mutane annabi ya ce yan wuta ne suna dukan mutane suna azabtar da mutane so duk wanda yake rike tsumagiya a hannunsa ko abin duka yana dukan mutane saboda yana da wani uniform ko yana da wata dama to kaji abin da annabi ya faɗa dan wuta ne sai a kiyaye haka kurin sai ta ba mutane kashi wannan kenan wani sa'un kasiyatun ariyat manzo Allah ya ce akwai mata da zaka gansu kasiyat da kaya a jikinsu ariyat amma tsirara suke kasiyatun daga kisa alkiswa da kaya a jikinsu da sutura a jikinsu amma suturar nan ba ta rufe musu tsiraicinsu ba shi yasa ya ce ariyat irin kayan banza da mata suke sawa wanda za mu yi bayani a kai shi yanzu ga akwai kayayyakin da mace ta sa amma bai rufe mata tsiraici ba bal ma jawo hankali yake a ga tsiraicin nata mun yi magana kwanaki wata rana wani biki da aka yi a ƙasar nan na 'yar wani daga cikin manya a ƙasar nan ‘ya'yan suka aurar da ‘ya'yansu daman suye su suke aurar da ‘ya'yansu irin mugun shigar da wannan yarinyar ta yi shigar ta isa ƙazantar ta isa malamai sun ta magana an ta hudubobin juma'a saboda duk mun gabar na sai mun yi magana a gyara komai nata a waje kuma abin bakin ciki aka haska aka nuna duniya gaba ɗaya ya shiga tarihi yanzu haka watakila a wayarka akwai tsirara yar musulmi kaga wannan ba daidai ba ne to shi ne annabi ya faɗa ɗin muna yin bayani ne don idan mutum jahili ne bai je makaranta ba to ya ji an faɗa annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam za a yi matan da kasiyatun ariyat gashi sun sa kaya amma tsirara suke saboda ka kiyaye 'ya'yanka kai ka kiyaye 'yarka kada da sunan biki mutum ya zo ya sayi wa 'yarsa wutar jahannama tunda annabi ya ce 'yan wuta ne 'yan wuta ne amma yau malam musulmanmu da yawa idan za su yi bikin 'ya'yansu to manta musuluncin suke gaba ɗaya su manta tarbiyya islamiyya din sai su ɗauki duniyanci kai ma ba mamaki kai ɗin idan ka zo za ka yi auren sai ka manta islam ɗin da mutuncinka da komai a ɗauke ka a kai ka gidan rawa da kai da matarka kana da mutunci da kimanka amaryarka ka zo ka nuna ta a duniya ana ɗaukan hotonta ta bayyana tsiraici sun saka matsatsun kaya daman ɗan kwali an daina sa ɗan kwali ballantana hijabi wa yake maganar hijabi dan kwalin ma dan gelan da za a sa dan rufe kan ma yanzu an daina yi gyaran gashi kawai za ta fitar da shi ta fitar da komai nata nan kirjinta a waje har kunshi suke a nan kirjin su anan dan a gani komai da ka sani su saka matsatsen sket kana ganin hatta wandan su na ciki kai akwai akwai shedaniyar da wandan cikin ma bata saka ba kuma ta juya ko ina a ɗauki hotonta akwai wanda ta juya aka ɗauki hoton bayanta ta daɗa miƙewa aka ɗauki hoton gabanta gashi nan duk wani motsi idan ta sai da aka ɗau hotonta kuma duk an nuna shi duk ina cikin wayoyin kuna kallo Ya'yan wane ne ya'yan wane ne to wace riba za ku ci duk tsiyar ki dai wata tafi ki yawa dan ke in an ganki ma wata baki wuce ma a tofar da yawo akan ki a wuce ba wallahi wasu ma abinda ma suke nuna ma ba da daɗin gani ma tarkace ne ba wani ba ba wani abin sha'awa ma a ciki ba amma da yake jarabar duniya ne sai an nuna wata ma inda ake maganar kyau ma bata biyo layin ba ta zo tana ta yadawa suna ta yadawa ko an ce miki yake kyawa ne wa ga miki na da kyau wa ce miki fari shine kyau ki je ki tambayi wanda suka san kyau su ga miki mai kyau saban Allah ma za ku yi a ƙauyanci kuke saban Allah gidadawa kurum ya kamata to kuma ganganci ne suna sane ba wani bahaushe musulmi ko ba fulatani musulmi a nan a Najeriya wai da bai san cewa tsiraici haramun bane alhamdulillah wannan jahilcin an gama koransa sai su zo suna shiga irin da ƴaƴan arna ma ba za su yi ba ku gyara ku daina don ku samu rahamar Allah za ki duk abin da za ki ki gama za ki shiga gidan miji shekara ɗaya biyu kin fara haihuwa kina zuba yaya za su canja miki fasali za ki ga yanzu ba yayinki ake ba kin gama rashin mutunci kin yada a duniya kuma an daina yayinki wata ran an ganki ma za a ɗauka za a yi daga jinya kika taso a bushe ƙasusuwa ne kawai a fili me yasa saboda baki samu kwanciyar hankali ba a gidan mijin da kika yi shedancin wataƙila ya bayyana cewa ba ta kanki yake yi ba dan da yawa irin waɗannan 'ya'yan da ake auren su ana gani 'ya'yan manya ne 'ya'yan waye wallahi ba na matan kwaba ne suna yin auren ne dan kwaba amma akwai matan da suke mu'amala da su a waje zai iya buga jirgi ya tafi har ingila ya tafi wurin budurwarsa ya je ya mata sati biyu wata ɗaya ke ku kina nan awon igiya anan an zubar da ke zai iya buga jirgi ya tafi duk inda zai je zai iya kashe miliyan kaza don ya samu biyan bukatarsa a wata farkarsa ke kuma kina zaune nan kin zo zaki auren ba abin da ba a yi ba an saba wa Allah kuma amma baya yin ki baya yin ki wallahi ki magana kuma ya zage ki hada da tsohon ki ya zaga ya zaki ba inda zaki to ɗaya daga cikin sakamakon da za ku girba kenan in kuna saba wa Allah a cikin bukukuwanku za ki gama duk abin da za ki sai Allah ya zo ya jarrabe ki kuma ki kasa jin daɗi da mijin wallahi ko Allah ya zo ya jarrabe ki da wata kishiya bayan yan shekaru kaɗan ba da yawa ba ya zo miki kishiya ta rinka gana miki azaba ta yi miki gari ku ji tsoron Allah ku gyara kafin ma a game da garin lahira akwai na duniya Allah kiyaye annabi ya ce akwai mata suna nan nisa'un kasiyatun ariyat kasiyat ariyat ma'ilatun abinda ake nufi masu kaucewa da barin da'ar Allah da kuma barin duk abinda ya kamata su kiyaye shi ba su kiyayewa shine ma'ilat ai ma'ilatun an ta'atillah wa ma yalzamuhunna hibzuhu sai kuma mumilat mumilat masu kokarin karkato da waninsu kan barna ayyu allimna ghayrahunna fi'lahunna al-madhmum suna koyawa wasunsu mummunan wato aikinsu mara kyau din nan aikinsu mummunan nan to suna ƙoƙarin su koya wasu ma'ana in ta yi barnar ba ita kadai take tsayawa a kai ba sai ta koya wasu sai ta training wasu kamar yadda mun riga mun sani wato akwai ƙungiyoyi na mata da kullun abin da suke sha'awa shine ya za su su koya wa mata abin nan su koya wa mata barna yanzu a garin nan kwanaki za ku ga an ta nunawa aka ta nuna wasu matan aure suna rawa da mazajensu ko ba yi ba wani grup ne suke da shi wata mata ce ta buɗe suka shiga suke harka da su take nuna musu wannan abubuwan ta sa kuma suka gwada sun yi succeeding akan abin da suka yi akwai malam kungiyoyi group group group na mata na tsiya wanda in ba kai wasa ba wallahi matarka sai ta yi musharaka a ciki Allah nake gaya muku sai ka ga matarka tana ciki a can take ɗauko darasin a can take ɗauko karatun da za ta yi biya maka a gidanka ƙungiyoyi ne na matan banza kuɗin suna tattaunawa suna koyawa mata abubuwan da suka ga ya dace su koya musu na barna da fasadi ga mace da rauni ga mace da rauni yanzu yanzu ake canja tunanin mace so ya kamata mu ji tsoron Allah ya kamata mu yi ƙoƙarin kiyayewa ga tasirantuwa da wasu na banza yanzu yanzu nan ne mace za ta ga wani ta bi shi yanzu kwanan nan wannan uwa yake kama wani kes na matarsa ce ce ta abin ya same shi daga zuwa wani wuri da sunan ana neman aiki ko abu sauransu kawai ta rubuta sunanta lambar waya wani da ya dan kyallaro ta ya ganta mai dan haske haske ne kawai sai ya kwafe lambar ina gaya maka wannan dan kowa ya tsare matarsa Allah a je ki akwai wani form za ku je ku cika akwai wani course da za a akwai wani taro goya ta ku tafi a dan lefan ɗinka daga kai da ita kaf kaf kuna kafa da kafa ƙwarai kuwa ya ɗauke lambar ya kama kiranta yana hira da ita kuma rashin kirkin su da yawa daga cikin matan wallahi malam an kira sai su ce ba su da aure a yi soyayya kawai kuma matarka ce fa Allahu akbar Allah ka kiyaye wani ya ga matar abokinsa a wajen wani mai yalan bello ka duba wulakanci ba mai yalan bello mai wheelbarrow Allah ƙara sana'a matsayi da girma ya zo gittawa ya ganta ya ga sun saki jiki suna hira sosai ya duba ya ga matar abokinsa ce ya ce kai sai ya tsegumi ya yi fakin ya tabbatar ita ne malam ya tafi ya je ya dawo matan nan tana tare da mai yalon nan ana ta harka yana sai da yalo suna hira sai da ta tafi sai je samu mai yalo yake tambayinsa ya ce malam matar da naga kun daɗe kuna ta zance da ita me hada ka da ita ya ce budurwata ce wallahi haka ya faɗa mai ya ce budurwata ce kai tsaye ya ce to wallahi mata aure ce ya ce wancan ya ce sam wallahi ya ce wallahi budurwata ce wai magana aure fa muke yanzu ya ce na gode hakan kuma ya tafi sai da wata rana suka seta suka je suka kama ta da miyalon da mijin nata abubuwa ga sunan ba su da kyau yanzu ka san fashi ko to har fashin mata ana yi ka san me suke cewa yan iskan marasa kirkin alaka da matan auren ya fi musu sauki ya fi musu wato rashin damuwa saboda me mazajen su ba za su gane ba suka ce in ka je ka yi alaka da yarinya mara aure ai a zo a ce ka a bi ka a ce sai ka abin nan ka yi wa yarinya ciki ka yi mata wane ne ka yi mata wane ne sai an kawo kaza ya ce amma ga matar aure ba damuwa shi sa da yawa daga cikin mazaje wasu ya'yan gidajen su ba nasu bane ba nasu bane wallahi shine disadvantage ɗinka auren matar da take ba ta da tsarki ko matar da ba ta da addini kwalliya ne ya dauke ka kyalkyali ne ya dauke ka wane ne wayewa ce ta dauke ka waɗannan wayayyun da kake gani wayayyu wayayyun nan da ke gani zaka ga wayewa a gidanka ku tsare matan ku su rinka saska sutura kar su zama ma'ilatul mumilat yace kawo kansu kamar aslimatul buktil ma'ina al ma'ila yanda ka san tozon raƙuma irin raƙumi da ya ciye ƙoshi yana da tozo a gadon bayansa ɗin nan to suna tara gashi kenan masu yin abin ɗin gashi a cuci kenan suna bayyana gashin don su ja hankalin maza shi sa aka ce mace haramun ne ta rinka fidda tsiraicin gashinta don gashi tsiraici ne ya ce la ya tukullin janna wa la ya ji na rihaha waɗannan matan ba za shiga aljanna ba da waɗancan masu tsumagun da suke dukan mutane ba shiga aljanna ba in ji annabar rahama ya ce ƙanshin aljanna ana jin sa tafiyar kaza da kaza tsakaninka da aljanna a wata riwayar tafiyar shekara ɗari biyar za ka rinka jiyo ƙanshin aljanna yana bugunka to waɗannan mata da masu irin wannan ɗabi'ar malam ko ƙanshin aljanna ba su ji ba to kaje ka auro hajiya wanda ba shiga aljanna ba ai kaga ka jawo kanka bala'i Allah ya kawo mu lokacin da nema ake a raba mata da kunya an raba su da kunya an raba su da kamewa an sa musu kyamar hijabi an sa musu kyamar niqabi an sa musu kyamar lullube jiki yara ƙanana zaga sun shiga a daidai sahu suna daga shigan da suke yanda suka shiga din irin shedancin da suke yi da wasanni da bayyana tsiraici yarinya fa za ta shiga fa ta shiga ma ta hau mashin fa ta fidda damtsanta a waje ko ta bude abin nan din ta kirjinta a waje duk wanda zai yi kiliya da ita sai ya ganta kuma ƴaƴan musulmi ne batta magana in an je gidan biki kam anan ne zaka ga kasiyatun ariyat akwai abin tausayi da bakin ciki wanda musulmin da ya zama ta dalilin aurenka aka zo ana bayyana tsaraici a kashe kuɗi a banza a saba wa Allah a sunan dai kuna gani ba sai na muku dogon sharhi ba kasiyatun ariyat kuma daga gida ake kiyayewa kowa ya tsare yarsa ku sa wa 'ya'yanku hijabi su lullube jikinsu da yarinya ta fara girma to a nuna mata kunya a nuna mata kamala kuma ku yi ƙoƙari ku rinka neman mutanen kirki amma ina yanzu abin ya wuce duk yadda kake tsammani ta shiga jami'a ta zama waye an buɗe mata ido ai ita yar university ce kai ma a tsiraicen ka ganta kake sha'awarta kake santa dama a tsiraicen banzan ka ganta tunda a haka ka ganta ka auro ta kai ka isa in ta shiga gidanka ka ce ka ta yi wata mata take kamo kukan mijinta cewa ya takura mata wai ta bugo mun da tana gaya mu ya zo ya ce wai dole sai na sa hijabi sai na sa niqabi nace to ni me kike son gaya miki ni me ni me zan gaya miki ni na ce ai kin zo kin kawo kuka ne gidan mutum ai mu ne muke cewa su ce a sa hijabin da niqabin to a zo a takura maka wai dole dole ne nace dole dole ne kuma in baki bi shi ba wuta ma zaki shiga Allah malam nace kwarai kuwa rikici ake da su wani ya ce wallahi haka yake fafata duk ranar da za a tafi unguwa sai ya tsaya sun buga ta saka wani wani gele ya ce don Allah ki canja wannan ya yi kaɗan ta je ta ɗauko wani ɗangalallen ya ce a canja ta ɗauko hijabin sai ta ɗauko ɗangalalle ya ɗauko dogo sai ta ce ba za ta sa dogon ba wani ya ce wallahi na je na ɗauko mata dogayen hijabai daga sama har ƙasa kala kaza ya ce wallahi ban farga ba wata na duk ta je ta yanke su da almakashi ta sa an mai da su gajeru saboda ya za a yi ta sa dogon hijabi ya rufe a tamfar da ta saka ya rufe diresin kwalliyar da ta yi so suke su rinka sa dangalalen hijabi wannan in ta in ka ci sa'a ma tana sawa kenan to in dai ya zama tana da aure tana sha'awar wani ya alaka da ita to ai kaga an yi asara an yi asara wannan hadisin ya koyan wani hadisi ne ingantacce yana karantar da mu wato yana nuna mana zalunci na 'yan siyasa shugabanni za a zo wani lokaci da za a zo ana zaluntar mutane ana hadda duka sannan kuma yana mana magana akan alfasadul khuluqi waɗannan abubuwa guda biyu ne wato wanda za a same su kuma samun masu irin wannan ɗabi'a wato alama ce ta sifofi na wato 'yan wuta musamman harkar mace ɗin nan sheikh muhammad bin salih usaimin da shi da sauran malamai sun yi bayanai masu gamsarwa akan irin wato abubuwan da suke faruwa musamman a wannan zamani na ba ni sunan shi na fasad malamai suna cewa min al-af'ali lati tul'anu alaiha al-mar'atu izharu zina daga cikin ayyuka da ake tsinewa mace abun da ake la'antar mace shine bayyana kwalliya da daura zahabi da lu'ulu'i a ƙarƙashin niqabi da sanya turare bunka turare in za a fita da sanya matsatsun kaya kayan da suke bayyana tsiraicinsu duk wannan aiki ne na tsinuwa da la'anta duk matar da take bayyana adanta Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i buhulatihinna har zuwa ƙarshe ba a yadda mace ta bayyana zina ɗinta ba sai ga ubanta ko mijinta ko kuma iyayensu ko ‘ya'yansu ko na makamancin wannan sai dai illa ma zahara min haka mai yadda ya zo a cikin wata aya ɗin abin da ya zama to amma yau Allah ya kawo mu zamanin da wuraren fitina mata suke so a bayyana musu malam lalacewar mu ta kai gafa mace musulma mace musulma sai ta je ta miƙe tela namiji yana gwada ta ya sa tip yana auna faɗin kafaɗarta yana auna ƙugunta yana auna kazaɗinta akwai telolin mata maza kuma su auna matan ba mamaki da kanka za ka goya ta a motarka ka kai ta wajen telanta wani ya ce na yi na yi ta canja tela mace ta ce a'a ita namiji ne zai rinka mata ɗinki amma da wahala ka ga telan mace telan maza da wahala mu muna da kishi wallahi amma mata da yawa akwai waɗanda telolinsu maza ne ba wai fa ta je ta ɗauko suturar ƙawarta ta bayar a yi mata irin wannan ba a gwaji wannan da idanmu muna gani har 'yan dirama suna yin suna yin dirama akan wannan abun mace ta je ɗakin tela ya gwada ta ta cire hijabinta ya ga faɗinta ya ga girmanta ya ga komai nata watakila yarka ce watakila matarka ce duk wanda ya kuskura a kwashe-kwashen sa je neman aure ya ɗebo irin wannan tarkacen za ka sha wahala da ita za ka sha wahala saboda ba su da kishi kwata-kwata ga ga ga ga ga ga caɓa kwalliya idan za a fita in za a je makaranta mace sai ta yi minti 45 a jikin madubi za ta tafi lacca lacca za ta je jami'a amma wallahi idan mijinta asabar da ladi yana gida in ya ci sa'a ta masa wankan minti goma ba su sha'awar yi wa mazajen su kwalliya sun fi son su watsa ado da kwalliya idan za su fita waje ga masu caɓa kwalliya da ado in za su je aiki duk wanda matarsa take fita aiki to ya sa ido a kanta don ranar da za ta fita ka je ka ga wani irin ado take yi kuma ka bi ta ma'aikatar ta kaje ka ga a kan wace kujera take zama a kusa da wa take na je wani guri wata bukata ta kai ni na tarar da daga cikin ma'aikatan akwai mata akwai mace yanda na ga matan nan da sunan aiki take yi a wannan ma'aikatan na tausayawa mijinta kana can kana ihu kana ganin hajiya ta tafi ko wance ta tafi tana aikin albashi wallahi yanda take sakin jiki wasa da dariya da hira da waye ba na jin mijinta idan ya dawo gida tana masa haka ban yi maka maganar matan da ake neman su a wajen aikin su ba wallahi barkace suna nan ko ku ji daɗi ko ba ku ji daɗi ba ko ku so ko bara ku so ba sai mun faɗa wallahi saboda kowa na mutum ya kiyaye iyalinsa babu wulakancin da ya wuce matarka ta zama tana ba da kanta ga wani akwai waɗanda ɗauko su abokin aiki yake ɗauko su a mota kawo su gida matarka tana aiki an tashi daga aiki abokin aikinta na ofis ɗinsu shi zai goyo ta ya kawo ta in ta rena ma hankali bayan babur ɗin wani ma za ta hau iya ai ka san yadda abin yake yi iyayen da aka rena ka iya rashin kirkin za a ma a gidanka haka haka suke yi iya kuma yadda ake jin tsoron ka iyayen da za a dan daga kafa akan wasu abubuwan duk wanda aka rena shi a gidansa ai bai da harka ai ai komai ai in kai magana wace to to an yi din me za ka yi Allah kuwa haka suke akwai mulki a wajensu in sun samu wuri Allah ƙara musu girma malam yace kasiyat ay min ni'amillahi ga sunan Allah musu sira da ni'imar Allah ariyat min shukriha amma ba sa yi wa Allah godiya wata fassarar ne ta kasiyat ariyat wa qila huwa an talbasa almar'a sauban raqiqan kuji abinda yake nufin wannan hadisin mace ta sanya sutura mai shara-shara ya sifu launa badanaha yana sifanta launin jikinta ba gashi nan suna suna kuna gani wata fa lesi za ta zo ta saka ma ba ma sifa na lesi ka san lesi me air condition wai suke cewa me raga me ne raga raga ko raga raga me raga raga shi take sawa ko a sa shi gashi nan ware ware mai dame jiki akwai wanda ake sa shi ma irin kalan jikin ne in ka ga wani kayan sun sa shi ma irin kalan jikinta ne gashi Allah ya musu ni'ima amma gashi nan basu gode wa Allah ba ma ila qila an ta'ati Allah sun kauce wa da'ar Allah wa ma yalzamuhunna hibzuhu na faɗa mumilat ay yu'allimna ghayrahunna al-fi'l al-mazmuma wa qila ma ilat wasu malamai suka ce mutabaktiratin mumilat wato masu girman kai da nuna isa ga karkata kafaɗa ana tafiya shine mumilat li hinna ana tafiya ana buga kafaɗa ana ana yanga annabi ya ce irin waɗannan ko aljanna ba za su ji ƙanshinta ba ma'ilatun yamtashitna almishtatal maila wa hiya mishtatal bagaya suna mu'amala da motsi suna gyaran gashi irin na karuwai kamar yadda karuwa take su ma haka suke yi kuma suna yi wa wasunsu ba su ba irin wannan shine mumilat yumashidna ghayrahunna tilka almishta ru'usuhunna ka asimatil buktil ma'ila ay yukabbirna suna girmama gashin kansu wa yu'azzimnaha bi lafi isabatin aw imamatin aw nahwiha a ta nada gashi a ta nada gashi a girmama shi yanzu in Allah ya sa ta tsiro a layin waɗanda ba su da gashi ita matar to kuma yanzu akwai abin da ake cusawa ko a nemi sosan katifa a tsara ko a nemi tsumma a saka na gaya muku a karatun da ya gabata har gajeren wandon kannan su ma su suke sawa an kama ne a zahiri ka ganta ba ta da wannan gashin amma gunsa tum an yi wata dabara tum yaudaran maza shi yasa daman ba haushe ma ya ce a cuci maza Allah ya sa maza sun gane sunan abun a cuci ma'ana a cuci namiji yaudararre da bai gane ba kar ka yadda duk matan da kaga wai tarin abin nan ka dauka gashin ne ma mamaki wala tsummo kara ne a ciki ba lalle ba kuma abin tausayi ba lalle ta yi wa mijinta wannan abin ba ba lalle ta yi wa mijinta wannan ba to duk sufofi ne na matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anta kowa ya kiyaye ya gani wa nafi'in qala kana ibn umar wa abdullahi ibn amr inda ibn zubair عند الزبير بن عبد المطلب كي إذ أقبلت امرأة تسوق غنما آآ آآ متنكبة قوسا منكرا تولنا حديث شمالك فقال عبد الله بن عمر رجل أنت أم, أم امرأة وتمت شي تزود وتصفى عبد الله بن عمر يتي وانا مچني كون مجني فقال المچتي إتا امرأة فالتفت إلى ابن عمر وقال إن الله تعالى لعن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ai Allah ya tsine wa matan da suke mai da kansu kamar maza da mazan da kuma suke mai da kansu kamar mata wal mutashabbihina min ar-rijali bin nisa'i wa min al-af'ali allati wake shikenan mun karanta wannan yace wa min al-af'ali allati tul'anu 'alayha al-mar'atu izharu zinati wadh-dhahabi wal-lu'lu' min tahti an-niqabi wa tatyibiha bil miski wal ambari wat tibi har izuwa karshe su rinka sanya kaya na alhariri da ainihin wato ƙananan mayafai akwai wani kayan da kuma zagon sun yi shi falo-falo mai tsawo ba wai tsawon da zai rufe jikinsu ba ne tsawo ne na fitina za ku ga ɗinkunan suna nan kala-kala a tausiyatul akmam sai ka gama ta sa riga mai babban hannun riga babban hannun riga falo-falo haka amma dinnan ɗin a buɗe ne za ka ga yadi kawu haka amma me ai wani fashion ne suke in ta zo haka sai in ta haka falau ta ɗaga shi nan ɗin duk a waje ne ka duba shaidanci kai yanzu ka gani ka ɗauka a wannan babbar riga ce ta saka da wayar sauransu ko kaga an yi babbar riga amma tela ya ɗinke nan ya ɗame wajen fitinar kuna ganewa ko ta bayan ma haka ga shi yadi falalau falalau falalau haka amma tsakiyar nan dama an ja wani ɗinki an matse nan ma haka an ja an matse shaidan ai ba abin da baya sassasi wa kullu zalika min at-tabarruj alladhi yamqutu Allah alayhi wa yamqutu fa'ilahu fi dunya wal akhirah wa hadhihi al-af'al wannan dai yana cikin tabarrujin da Allah yake yin azaba da kuma yana fushi da masu yin wannan duniya da lahira irin wannan aikin qad ghalabat ala aktsarin nisa'i malam yace da yawa mata wannan abu ya rinjaye su ka duba imamu zahabi yake bada tun lokacin sa yace qala an hunna nabi sallallahu alaihi wasallam tala'atu fi an-nari fara'aitu aktsar ahliha an-nisa' annabi ya ce na leƙa cikin wuta na ga mafi yawa daga ciki wato mata ne ya leƙa cikin wuta ya ga mafi yawan su mata ne hadisin bukhari da muslim a wata riwaya da yace mata raktu ba'di fitnatan hiya adar ala rijali min nisa ban bar wata fitina a bayana ba da tafi cutar da maza irin mata duk wanda bai ba a hankali mace wallahi sai ta halakar da shi ta halaka ta halakar da wani ita haka take shi ma na hadisin bukhari ne da muslim malam yace fa nas'allahu ta'ala an yaqina fitnata hunna wa an yusliha hunna wa iyana bi mannihi wa karimi muna fatan Allah ya kiyaye mu fitinar su kuma ya kare mu da mu da su gaba daya sai ya rufe babin da wa'azi yace yabna adam ka annaka bil mauti wa qad faja'aka wa hajama wa alhaqaka biman sabaqaka min al umami wa naqalaka ila baitil wahdati waz zulmi wa min zalika ila askar al mauta mukhayyamatun bainal alkhiyami mufarraqan min malik mashtama'a ومن شمل ومن انتظم ولا تدفعه بكثرة الأموال ولا بقوة الخدم وندمت على التفريط غاية الندم فيا عجبا لعين تنام وطالبها لم ينم ما yake cewa ya kai dan adam kai subhanallah ga ka ga mutuwa kamar ta zo maka yanzu ga ta nan ga mutuwa nan a gabanka ga ta nan ta ɗauke ka za ta riskar da kai ga wanda suka rigaye ka shine wa alhaka ka bi man sabaka ka min al'umami amma ba ka wa'aztu ba ga mutuwa nan ta ɗauke ka ila baitul wihdati ta kai ka gidan kadaici da duhu wa zulami ta kai ka rundunar wato matattu ga ta nan mutuwar tana bin ka kamar ta ɗauke ka ta kai ka rundunar matattu khaima khaima duk abin da ka tara duk abin da ka tsara baka isa wannan abin da ka tara ko abin da ka tsara ya kore maka mutuwa ba wala tadfa'uhu bi kasratil amwali wala bi quwwatil khadami mutuwa ba a kore mutuwa da yawan dukiya wai dan mutum yana da kuɗi mai yawa wai ba zai mutu ba wala bai isa ba ko wai dan mutum yana da bodyguards ko yana da masu yi mai hidima ko yana da masu yi masa kaza wallahi ba su isa su hana mutuwa ta cafke shi ba idan ta zo cafkarsa ya ce za ka yi nadama a kan sakacin da ka yi gayatan nadame ya ce abin mamaki ga idanun da yana ta bacci amma mai nemansa bai yi bacci ba kai ka kwanta kana ta dogon bacci ga mutuwa tana neman ka ita ba ta yi bacci ba ya ce abin mamaki gare ka kenan ka tashi ka miƙe ka rage bacci da daddare ka ta sallah ka ta karatun ƙur'ani ka ta zikiri ka ta neman afuwar Allah da agajinsa da taimakonsa da istighfari dan mutuwa fa tana nan tana biyo ka wallahi kowane ɗaya a cikinmu wallahi yana tafiya mutuwa tana bin shi kuma wallahi wata sai ta riske ka yace yaushe zaka ji tsoron abin da yake tahdidinka yake tsoratar da kai kai har yaushe ila mata la yahuluka zajrul wa'idi kai kullun wa'azin mai wa'azi baya canja ka tsoratarwar mai tsoratarwa baya firgitar da kai ko mun tsananin da mai wa'azi yayi kai baya maka tasiri wa in shaddada ila mata anta bainal futuri wat tawani تتردد متى تحذر يوما فيه الجنود تنطق وتشهد yace har yaushe kai bawan Allah zuwa yaushe kana nan kana jinkiri kana nuna gajiyawa kana nuna kosawa shine futur kana jinkiri baka ibada ba kana kaiwa da komowa kai yaushe zaka ji tsoron ranar da fatu za su yi magana yauman aljunudu tantiku wata ranar yawman fihi da wato fatar dan adam za ta zo tana magana yatsun dan adam za su zo suna magana wata shadu kuma su yi masa shaida ya ce mata ta turku ma yafna fi ma la yanfadu mata ta habu bika fi baharil wajidi rihul khawfi war raja yanzu kai yaushe za ka bar abin da yake mai karewa mana duniya ka tinkari abin da baya karewa lahira duniya fa tana karewa duniya akwai ta diddadewanka wata ran wallahi zaka ce ka gaji yanzu magana nan da nake maka akwai wanda wallahi Allah Allah yake gwanda ya mutu saboda bala'in da yake ciki ya ishe shi komai ya gama kuma ita rayuwa malam aka barka ko baka mutu ba ma kana expire wallahi yanda ka san mota tana expire ko wani abu yana expire kai ma dan adam kana expire kawai dai kana zama ne ka zama liability akwai lokacin da wallahi duk abin da ake ci a ji daɗi kin ka ci shi ba za ka ji daɗi ba akwai lokacin da wallahi kashi zai gagare ka taunawa kana ganin nama da kashi wallahi sai dai a ware ma a tura maka naman kai akwai lokacin da naman ma baya ciwa yanzu haka akwai dattijuwar da wallahi ba ta ba haƙorin da ta tauna nama sai dai a daka shi a daka shi a sa mata da ruwa a karkada mata a ce ta hambuda haka ta goga shi da dasoshin ta tana mamurzawa lokacin ta ya kure ne malam kai da ka san kasusuwan da ta ci akwai namijin da shi ma haka ne ciwo sama da ƙasa kullum wani ba ya zuwa masallaci wani yanzu shekaransa goma yana kwance a gida a ce ina alhaji wani ayya ai bai da lafiya ai yana gida ai yau alhaji wani ya fi shekara bakwai baya fita amma bai mutu ba kaga ya expire wannan duk harkar da ake baya yi baya zuwa ɗaurin aure baya zuwa masallacin juma'a baya zuwa taron da ake yi duk abin da ake zuwa aje a gani a ce kaza babu shi a ciki amma yana raye bai mutu ba akwai lokacin da girma zai zo maka wallahi alazim ina gaya maka sai an rike ka zaka tafi tafiya ka tako daga kofar gidanku zuwa masallacin unguwarka wallahi sai ka dafa yaro na ga wani bawan Allah wanda tijo ina zuwa masallaci dan sai yake jawo shi tafiyar da suke wato ko ko yaron da ya fara tafiya ya fi su sauri mai kokari ne yana so ya zo sallah amma sai an jawo shi me ya faru kafafuwan duk sun mutu sun yi expire an sha magani an yi allurai duk sun ki su tashi kawai wasu jijiyoyin ma likitoci sun ce sun mutu kawai haka rayuwa take wani kuma kabari yake tafiya da karfinsa wallahi yana cikin tsakiyar ganiyar jin daɗin rayuwarsa kwatsam sai mutuwa ta rike shi kuma a je a sha lissafi malam ya ce tun yaushe ba za ka wato yi ƙoƙari iska ta tsoro ta ɗauke ka ya zuwa ga abin da zai amfane ka ba yaushe za ka yi ƙiyamun laili in dare ya yi duhu mata ta kunu fil laili ƙa'iman idan saja aina alladhina amalu maulahum wanfaradu wa qamu fid duja ina waɗanda suka yi mu'amala da maulansu suka kadaita suka miƙe da daddare cikin duhu wa raka'u wa sajadu wa qadimu babahu fil asfari suka zo kofar ubangiji maulansu a daidai lokacin da yake na sahur ne dab da asuba wa wafadu wa samu hawajiran nahari suka zo bakunta wajen Allah suka yi ta suka yi ta azumi cikin zafin rana fa sabaru suka yi hakuri wa shahadu suka yi shahadi laqad saru sun tafi wa takhallafat wafatuka duk sun tafi kai kuma mutuwarka tana nan tana jiranka kuma sun tafi sun tafi sun tarar da abin da suka aikata wa baqiyat fi aqabihim ko wa baqita fi aqabihim ka saura ga kanan suna kaburruka suna kwance kai kuma kana zare ido ka kusa mutuwa wa in lam talhaq bi adu wato bi adu ko wa illam talhaq ba'udu in baka haɗu da su ma dai sun yi nisa gare ka sai ya kawo waka ya rufe da ita ya na'iman laili matatar kudu qum ya habibi qaddana mau'idu ya mai bacci da daddare yaushe zaka farka shine matatar kudu ya kai masoyina lokaci yayi danal mau'idu ka rage bacci ka kama sallah man nama hatta yanqadi laylahu lam yablugh manzila lam yablugh manzila aw yashhad duk wanda ya ta bacci har ya gama daransa to bai kai masauki ba kai kuskure akwai dogon bacci a gabanka baccin kabari fa kulli zawil albabi ahlut tuqa qantaratul ardi lakum mau'idu gayawa masu hankali masu tsoron Allah akwai wata gada tana nan ta kiyama za a hadu za a je a gamu da Allah tabaraka ta'ala kabira ta ƙarshe da za mu tsaya a kanta alkabiratu rabi'a wa salasun addayus almustahsinu ala ahlihi wal wal qawa'id wal quwadu sa'i bayna al-ithnayn bil fasadi da yus in an ce da yus malam mutumin da bai da kishi hukuncin mara kishi mai kyautata wa iyalinsa amma baya kishi wannan karatun subhanallah kamar da mu ake da kuma wanda yake yana zirga-zirga tsakanin mutane biyu don ya lalata alaƙarsu Allah ya faɗa cikin alƙur'ani a zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika alal mu'minin a ɗabi'ar mazinaci baya auren baya yin aure sai mazinaci ya ruwarsa kamar yadda malaman tafsiri suka fassara ko mushrika haka mazinaciya ita ma ba ta aure sai mazinaci dan uwanta ko mushriki abinda ake nufi mutumin kirki kullum yana neman mutumiyar kirki mutumiyar banza ko zaka ga tana sha'awar ta rinka mu'amala da mutumin banza irin ta to amma Allah ya haramta wannan ga muminai ma'ana Allah ya haramta mumini ya auri mazinaciya ko mushrika ko mumina ta auri mazinaci ko mushriki wannan an nuna mana kazantar zina to ku yi kishin iyalinku akan zina وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يدخلن الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء ga hadisina riwayar Imam al-Hakim da Imam al-Baihaqi Annabi Rahama yana cewa mutane guda uku ba su shiga aljanna la yadkhuluna aljannata ba su shiga aljanna me saba wa iyaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wanda yake saba wa iyayensa duk wanda yake tozarta iyayensa duk wanda baya bin iyayensa duk wanda baya taimakawa iyayensa wanda yake gaba da fada da iyayensa ba zai shiga aljanna ba ka shiga uku idan babanka ya mutu ba ku daidaita ba ko tsohuwarka ta mutu ba ku daidaita ba ka shiga uku wallahi ko bayan ka tuba abin nan sai ya dame ka shi yasa babban abin da mutum ya kamata ya yi a rayuwarsa ya yi kokari kafin iyayensa su mutu ya samu yardar su ai ta haƙuri da su waɗannan halittar dan babanka zai iya baka matsala baka shiga aljanna ba wallahi mahaifiyarka za ta iya baka matsala baka shiga aljanna ba kar mutum ya ga yana lazumtan masallaci ko yana lazumtan kaza yana kaza in baka bi iyayenka ba ku zauna lafiya da iyayenka ba kana cikin bala'i da tashi hankali limaza saboda su ne sababin zuwanka duniya na biyu mara kishi wanda ba kishin iyalinsa da yusuf addayusu la yadkhulul janna za mu yi bayani menene alamar rashin kishin kaga mutum san bai damu da ba matarsa ba ko ko ma me za ta je ta yi bai da kishinta ta je ta yi barna bai damu ba ta je ta yi fasadi bai damu ba duk inda za ta je ta je bai damu ba ta fita ba lullubi bai damu ba kai shi ma yake sayo mata kayan manza ma ta fita mutum da kansa ya ɗauki matarsa ta yi tsiraici ya tafi da ita shago na gari za a je a sai kaya kayan da za su ya duka bai wuce kayan ɗari uku da hamsin ba amma ya sa ta caɓa kwalliya za mu je kasuwa yau ko za mu je shago yau tun da la'asar za ta fara wanka tana gyara jikinta ka ga mutum mai mutunci a ido ga kamala amma ya ɗauko matarsa ko hijabi ba ta da shi ta ɗauki gyale tana yafa komai nata a waje ba kishin addini ba manufa ya kamata ka yi kishi in ka ga wani yana kallon matarka ko mutum ya je goyo matarsa a mashin gaba ɗaya rabin cinyarta duk a waje gwiwata a waje duk bata iya zaman babur ɗin ba ka saka mata wando malam samu wando ka ka sa mata ai da kishi malam sai dai baka yawo a garin nan ba yanzu in ka fita za ga wani ya ɗauko ta yar birit gashi kaya guda ita kuma yar duk a bayansa kuma gashi duk abin a waje Allah gyara mana kishi ana son namiji zama mai kishi wani mutum ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya fatarar da matarsa da wani yake gaya annabi ya tarar da matarsa da wani zai yi hukunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ko ka kawo shaida ko kuma in zuba maka tsumagu tamanin yace ya rasulullah mutum ya je ya tarar da iyalinsa da wani a ce sai ya kawo shaida gayan ya gani kiru da muzu ya tarar da matarsa da wani kuma ya fita waje yana lalaman shaida ya rasulullah ai haka annabi yace malan ko ka kawo shaida ko mu zuba maka tsumagu tamanin albayyana aw haddun ala zahrik ya maimaita annabi ya maimaita amma da yake waliyin Allah ne bawan Allah ne kawai sai Allah ya saukar da ayana cikin suratul nur walladhina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum shuhada'u illa anfusuhum wanda suke jifan matansu da alfasha ba su da shaida sai kawo kansu to shikenan zaka zo kai rantsuwa guda hudu ka cika da na biyar ka ce fushin Allah tabbata gare ka ko la'ana Allah tabbata gare ka in ƙarya kai mata an yadda tunda ba zai yi ka fita kana laluman shaida kafin ka je ka dawo watakila kaza kaza kaza to zaka zo ka zuba rantsuwa wannan yana nuna suna da kishi wani wani wani ya ce in ya kuskure ya zo ya tarar da kuskure ta sa ya tarar da wani a gidansa to zai kashe shi wani ya kama matarsa tana chatin da wani suna zancen banza a waya ya gani haka je za a haɗa su ya ce wallahi malam da wukata na tafi ai kwarai kuwa ya ce wala ba zan iya haɗa ido biyu yana raye ina raye ba ya ce ni na san wahalar da na sha kafin na auri matan nan ya ce kuma ni na ga abin da na gani abin da ya yi wa iyalina don wulakanci ya ce ina gida ina kwance zai sa ta suna bidiyo kwal ni ina can ina mun shari ina birgima ya je sa ta ta sa kayan da yake so ta saka da wayarsa da ya saya da kudinsa ta yi bidiyo kwal tana bayyana tsiraicin ta ga wani katon banza kayan banza yana can a zaune a ce mun haɗu da shi sai abin da aka yi ya ce tsautsayi in mun haɗu da shi wallahi ko ni ko shi ya ce amma kash da na je sai aka ƙi a haɗa mu ina tabakonsa ina neman sa ne kawai akwai masu kishi ba zai bari ba amma wani kuma ina a can ma zai je ɗauko ta ya dawo ta to karki ƙara da Allah ni fa irin wannan ba ganewa nake ba kaza kaza kaga banza kaga diga kaga kaca ai hukunci ake mai tsanani ƙwarai kuwa faskare za ka samu lafiyayye ka kai masa ziyara ƙwarai kuwa ƙwarai faskare mai kyau za ka ce to wallahi duk da na kama ka ko ni ko kai kaga wannan itacen sai dai a ɗora shi akan gadon bayan ka a kabari kai mai barazana tukunna ba cewa ne ka je ka zabga mai faskaren ba kai kuma dole sai ka nuna hauka-hauka ka ce ke kuma to auren ki yana dab da mutuwa kwarai da gaske in ka gafa za ka iya haƙura kenan in ba za ka iya haƙura ba haɗa mata kayan ta tafi gidansu kawai ta je ta bi shi wancan ta je ta bi shi ya za a yi namiji zama mai da kishi to sai kuma rajilacin nisa matan da suka mai da kansu maza akwai bayanai masu yawa kuma ana ta nuna min lokaci yayi ina ta sauri in abin nan abubuwa ne da muke ciki na laifuffuka waɗanda ba su daɗin ji ha'inci yaudara cin amana na zamantakewar aure in baka yi auren ba kana cikin fitina bayan ka yi auren ma ya za ka tsare iyalin naka wallahi tallahi malam daga tura matarka kasuwa ta je ta yi sayayya ko billahi azimu sai wani ibiyo ta kuma zai iya yiwa matarka ta shekara biyu uku tana alaka da wani baka sani ba shi sa akwai ganganci da wasu suke yi mutum da matarsa da ɗan sauran ƙwari-ƙwarinta ya batta tana watsa kwalliya wai ta tafi wai kasuwar wani ba ni kasuwar nan da Allah ta tafi wai kwari ko ta tafi kasuwar sabon gari wai za ta je ta ce wai turare turare haba a karam kalla saboda baka da kishi ko manya-manyan waɗannan sto-sto ɗin nan inda wasu wanke motocinsu kawai suke suna kallon matan mutane Allah walam mutum ya je matsiyaci ya wanke motarsa kawai sai ya zauna ga duk wanda ya ga mai dan haske ne sai shi ma dan shiga yana rike da yar wayarsa a hannu yana yana bi tana tana tana tsintan sabulu shi kuma yana tsintan magi dole sai ya hadu da ita kuma matan yawanci su so ma suke yi musu magana a cikin suto inda ake sayan kaya ake karɓar lambar wayarsu kai wata ma har ɗaukan hoton ta zai fas sai dai ka ji kyamara fas ya ɗauke ta saboda maye ne shi jikan mayu ba daɗi ku zama masu kishi akan iyalanku wani bawan Allah ya ce tab ai malam matata ta ce wai za ta je wai biki wai gari kaza wai za su je wai wai dangin su wai za a yi aure kaza za a banda nace to ba laifi ta ce to ya za a yi ta ce ba laifi bata sani ba ashe kudin mota nake tara mana yace wallahi tare za mu tafi sai da na gama na gaba zan iya hana ta ba na hada mana kudin mota ya za a yi ta ce tare yace ta ce to yaushe yaushe ne ne tafiya ta ce to yaushe zan tafi yace to rana kaza ya ce ta gama shiryanta ta yi kwalliya ta yi zuba kayanta da komai sai ta gani ma na haɗa jakata wallahi kuwa ta ce ya rakiya ce haka harau ta ce ya ce ai tare za mu ai tare za mu to ina za ka sauka ya ce iyayen naki ba su da masaukin da za su ba da zabi ya ce ko ba sani zan kama mana hotel ki je ku yo bikin ku ku gama ina jira ina hotel ina jira kwana biyu dai zan baki yace wallahi haka muka tafi malam ba irin tsakin da mutai ba wannan takurawa ana ta nuna ba a yi da mutum muka abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun da maharshe Allah ya fi mana na ga akwai masamari ne matasa gaba na wanda ku shirya wallahi duk wanda bai kimtsa ba wallahi za a maka ba daidai ba a gidanka Allah kuwa Allah ya gara mana Allah samu cika da imani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh